daren 25 ga watan zulkaida hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a da shekarar 1438 daidai da 17 ga watan august shekarar miladiyar ta 2017 wannan shine majalisi na 45 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin muhtasar al'ulu lil'ali al-ghaffar wanda malam muhammad nasiruddin al-albani rahimahullah ya ainihin rairaye shi daga littafin al'ulu na al-imamu shamsuddin al-zahabi Allah ubangiji ya gafarta masa ah, wannan littafi yana karantar da mu da musulunci ne dangane tabbatar da cewa Allah subhanahu ta'ala ya ɗaukaka akan dukkanin halittunsa akan al'arshinsa kamar yadda nasoshin alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi suka tabbatar da kuma fasarar malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da na bayan su Allah ubangiji ya gafarta musu gabanin su a darasin da muka yi a baya mun yi ji maganganun da malam ya kawo mana daga al-Imam Muhammad bin Idrisa Ash-Shafi'i rahimahullah wanda shi ma ya tabbatar da wannan fassara da bayanai da muka ji akan haka a inda muka ja numfashi dan jin a takeice tarihin al-Imam Ash-Shafi'i daga littafin siyaru a alami annubala ta dai shi al'imamu shamsuddin muhammad bin usmana al-zahabi rahimahullah muna cikin karanta wannan tarihi ne lokaci ya kure mana da haka za mu ci gaba da wato tsakurai a cikin wannan tarihi na al'imamu shafi'i daga littafin siyaru a alamin nubala za mu tashi a inda malam zahabi yake cewa an abu ja'afar ne tirmidhi kala haddasa ne abulfadli alwash jirdi ƙala sami'tu a ba abdullahi sagani ƙala sa'altu ya haifna uktumin an abi ubaidin wa shafi'i wannan mutum suna yahya ibn uktum ya ce na an tambaye shi ji abu abdullahi sagani ya ce na tambayi yahya ibn uktum game da abu ubaidin da ashafi'i ayyuhuma a alamu a cikin su waye fi ilimi abu ubaidin shine abu ubaidin alqasim bin sallam ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi da lugar arabiya yana da riwaya a cikin littafin al'imamu abu dawud shi ne mai littafin algaribul musannaf littafi na farko kamus na ainihin kalmomin hadithi masu wahala fahimta da littafin kitabul amwal littafin fada'ilul qur'an duka littafan shi ne babban malami ne ya shekara 40 yana rubuta littafin garibul musannaf wannan malami tsara ne ga Imam Shafi'i kuma ɗalibin Imam Shafi'i ne haila yau da malamai irin su Sufyan ibn Uyayna da ya karatu a hannunsu yayi alƙalanci a ƙasar Tatush ya rasu a hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama tana da shekara 224 al-imamu zahabi ya yi tarihinsa a wannan littafi nashi haka al-hafiz al-khatibu al-baghdadi a cikin littafin tarihu madinatu salam babban malami ne gagarin sai aka tambaya aka ce tsakanin shi da al-imamu shafi'i wannan da muke tarjamarsa wane ne ya fi ilimi sai malamin ya bada amsa yake cewa abu ubaidin kana ya atina hahuna kafira malam abu ubaidin yana zuwa nan da muke sau da dama wa رجلا rajulan ساعدته الكتب كان kutubu kana من tasnifi min kutubu. ya yace malami ne wanda idan ya samu taimakon littafai ma'ana in ya samu references waɗanda zai kwafo maganganu daga cikinsu to ya iya rubutu mai kyau wa kana yurattibuha bi husni alfazihi liqtidarihi ala al ya kasance yana littafan shi kyakkyawan tsari saboda ƙwarewarsa a larabci wa amma shafi'i faƙar kunna inda muhammad bin al-hassan kafiran fil munazara ya shi ko shafi'i mun sha kasancewa a wurin da suke tattaunawa shi da muhammad bin al-hassan shaibani wa kana rajulan ƙurashiyar aƙali wal fahmi wa ce shafi'i ya kasance ba ƙurashe ne a wajen hankalinsa da fahimtarsa da kaifin basirarsa safil aqal safiyal aqali wal yana da lafiyayyen hankali da lafiyayyen fahimta da kuma kwakwalwa lafiyayya sari al isabati yana da saurin gane abu au kalimatan nahwa yace ya faɗi wata kalma makamancin wannan walau kana akthara sama'ar lil hadithi lastaghna ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihi an ghairi min fuqaha yace da a ce shafi'i ya tsaya ya saurari hadisi da yawa a ce ya cinye rayuwar shi wajen koyon hadisi to da shi kadai ya ishi al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hujja ba sai an saurari malamin fiqh ba qala ma'mar ibn shabib sami'tu al-ma'mun yaqulu qadim tahamtu qadim tahamtu ash-sha'a muhammad ibn idrisa fi kulli shay'in fawajatuhu kamilan sarkin musulmai al-ma'mun yake cewa na jarabci na jarabta shafi'i akan abubuwa daban-daban sai na same shi a cikin komai cikakke ne ya cika wa qala ahmad ibn muhammad ibn bint shafi'i sami'tu abi wa ammi yaqulani kana sufyan ibn uyayna idza ja'ahu shay'un min at-tafsir wal futya iltafata ila shafi'i fa yaqulu salu hadha yace naji ana cewa malam sufyan dan uyena malamin su shafi'i ya kasance idan yana zaune a kawo mishi tambaya sai ya juya ya ce ko tambayi wannan yaro ce a tambayi shafi الزبير ابن عبد الواحد قال أخبرني علي بن محمد بمصر قال حدثنا محمد بن عبد عبد الله ابن الحكم ابن عبد الحكم قال كان الشافعي بعد أن ناذر حفصا الفرد فرد kasance الكلام الإمام الشافعي da wani يتتونا دون الأنبداء بسنا حفص الفرد wanda ɗan bid'a ne mai aƙida ta ainihin wato a irin ta su jamu Ya ce daga nan shafi ya kasance yana matukar kyamar irin kalam Wakana ya yaqulu wallahi li an yuftil alim fa khairul lahu an yatakallama fa yuqalu zindiku yace wallahi malami ya bada fatawa a cikin fiqh ya faɗa abin da ya fahimta a ce kuskure ne ya fi mashi alheri akan yayi magana a cikin aqida abin da bai sani ba anan idan ya kuskure ba za a ce kuskure bane sai a ce zindiki wa ma shay'un abghada ilayya min al kalam wa ahli yace ba abin da nake kyama kamar ilmul kalam da masu ilmul kalam abin da yake cewa shine idan malami ya kuskure a cikin mas'ala ta fiqh sallah azumi zakka haila ciniki kasuwanci gado aure saki da sauransu ƙarƙari a ce kuskure amma idan ya kuskure akan abin da ya shafi Allah ko sifofin Allah ko annabta ko gaibu ko duk wani abu wanda yake ya shafi aƙida, to a wurin ba za a ce kuskure ba idan malamai suka tashi magana akan kuskuren da suka sun ce zindiki batacce ne jahami ne to wannan yana da haɗari ga malami yana tsoratarwa ne akan kar mutane su dinga magana akan aƙida da sabanin abin da aka sani a cikin aƙida musulmi qultu zahabi yace hadha dalun ala anna madhhab abi abdullahi anna al-khata' fi al-usuli laysa khal-khata' fi al-ijtihad fi al-furu' yace wannan yana nuni akan cewa mazhabar imamu shafi'i shine kuskure a cikin aƙida ba ɗaya yake da kuskure a cikin ijtihadi na furu'a wannan kuma gaskiya ne shi sa zaka ga a mutanen gari da sauran jahilai suna gaza fahimta yadda za a ce ga wani ya kuskure malamai sun mai hujumi ba sa mai sauki sai kuma a ce to ai wani ma yana yin kuskure eh kowa ma na kuskure ta yi wannan da kake ganin an rabu da shi kuskuren shi bai shafi usul ba idan kuskuren da ya a cikin ainihin furu'a ne to akwai sauki a iya zaunawa da shi a fahimci juna kuma ko da ba fahimci juna ba a ci gaba da zama a haka ana rayuwa da juna ana ba juna uzi amma idan kuskure shafi aqida to wannan babu su sauci kan shi ibn abi hatim yace sami'tu yunus yaqulu qala ash-shafi'i al-asl qur'anun aw sunnatu yace abinda yake hujja shine Kur'ani da sunna fa in yakun fa qiyasun alaihima idan ba a samu ba sai a yi a akan ƙur'ani da sunna wa idza sahha al hadithu sunnatun idan hadisi ya inganta to shine ainihin sunna wal ijma'u akbaru min al hadith yace ijma'i kuma yana gaba da hadisi wanda yake al munfarid ma'anar munfarid shine hadisi garibi wanda ba shi da tabbas ba a da tabbaci akan isnadus wal ala zahiri kuma kowane hadisi ana fassara shi ne da zahirin ma'anarsa wai idha ihtamala alhadithu ma'aniya fama ashbaha zahirau idan hadisi zai iya daukan ma'ana fiye da daya to yi fassara shi da abin da ya fi kama da zahirin shi walaysa almunqati'u bi shay'in ma ada munqati'u ibn al-musayyib yace hadisi mursali shi yake nufi da munqati ba shi da wata kima in banda mursalin Sa'idu dan musayyib kullan ra'aitu sta'amala al-hadith al yace kuma kowace mazhaba ga suna aiki da hadisin da bai inganta ba ista'mala ahlul madinati fi taflisi qawluhu alayhi salam mutanen madina suna aiki da hadisi game da taflis shine a kwace dukiyar mutum idan ana bin shi bashi suna aiki da faɗin manzon Allah da yake cewa idza adraka ar-rajulu malahu bi ainihi fa a haƙo bihi idan mutum ya zo ana wani taflis sai ga dukiyarsa yadda take wani ne ya ci bashinka sai ka zo ana mashi wato ƙalan ƙalan ana auction dukiyar sai ka ga wata abu daga cikin ɓangarorin dukiyarka wacce dama kai ne ka bashi wani dukiyar ma'ana ya anshi bashin atamfa sai ka zo ana ƙararrawa ana biyan masu ba su suka kudinsu sai ka ga wannan a tabba sai aka ce fahuwa a haƙƙu bihi shi ya fi kowa cancantar ya karɓi wannan wannan hadithin yana da matsala a isnadus amma kuma malaman madina suna aiki da shi wasu ta'amala da iraki hadisal umra su kuma mutanen iraki suna amfani da hadisul umra shine hadisin da aka ce manzala sallallahu alaihi yana bada ya ce wanda ya ba da kyautar wani waje ya ce gashi kai da iyalanka ko iya rayuwarka shi ne umaradin da za a ci gaba da wannan abu ci gaba da zama a cikin dukiyarka matakar kana da idan kuma ka riga wanda ya bayar din mutuwa to ya zama na 'ya'yanka wanda shi ma hadisi ne mai matsala yana misali ne akan yadda ake samu wasu malamai suna aiki da hadisi wanda ba su tabbata ابن أبي حاتم حدثنا يونس قلت للشافعي صاحبنا الليث يقول لو رأيت صاحب هوى يمشي على الماء ما قبلته yace malamin mu allai ya ce in naga inda zan ga wani ɗan bid'a yana tafiya akan ruwa saboda karama yace ba zan an shi bid'a sa ba cewa qassara ya takaita law yamshi fil da zan ga dan bid'a yana tafiya a cikin iska kamar jirgin sama ma kabiltu ba zan karbi sa ma'ana duk yadda dan bid'a ya kai kawo ko mun yadda ake ganin nagartarsa da walitakasa to ba za ka karbi bid'arsa قال الربيع سمعت الشافعي قال لبعض rabiu الحديث الربيع يتي malamin mu shafi'i yana ce wasu malaman hadisi antumus sayadila wa nahnu al-atibba yace ku ku ne pharmacist sune as-sayadila jam'u saidali saidala ita ce wato ilimi na hada magunguna pharmacy yace mu ko mu ne likitoci ma'ana likita kullu an san shi da ya rubuta magani aiko yace a sha kaza a sha kaza a sha kaza amma ba a sha sai an je gun pharmacist ya ba da magungunan ya kuma yi vetting ya tantance cewa to wannan maguna ya kamata a hada su yadda likita ya gwamutsa su din da ka ce ma likita kana cin zabi sai ya rubuta maka magani wajen guda takwas ya ce ka sha b-complex ka sha paracetamol ka sha augmentin ka sha kaza ka sha kaza yi maka wani tarmatsitsi haka wanda wani ya sha mai gaban kwalwa ne ma sai birkici to za ga 'yan famasi kullum suna rikici da likitoci cewa a'a wannan ba a ba mai irin jini kaza wannan ba a ba wanda yake da tarihin irin cuta kaza wannan ba a ba ɗan ƙasa da shekara kaza wannan maganin ba a haɗa su da magani guda iri kaza a sha a lokaci guda to waɗannan su ne malaman hadisi in ji shafi'i waɗanda suke taka malam fiƙihu burki idan suna azarbabi kenan ina fata mun gane kamar yadda 'yan famasi suke taka wa likitoci burki idan suna azarbabi zakariya saji qala sani ahmad ibn mardak ar-razi qala sami'tu Abdullahi ibn Salihin. صاحب الليث يقول كنا عند الشافعي في مجلسه فجعل يتكلم في تثبيت خبر الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم yace muna zaune a majalisar Shafi'i makarantarsa sai dosa bayani dan tabbatar da cewa ana kafa hujja da hadisin mutum daya inda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa katabnahu muka rubuta wannan bayanin wa zahabna bihi ila Ibrahima ibn ulayya sai suka tafi gun wani wanda ya karatu a gun yan bid'a mai suna ibrahimu dan ulayya wa kana min ghilman abubakar al-asam yana daga cikin ɗaliban abubakar al-asam wanda babban malamin mu'tazila ne mu'tazila sune masu ƙareta cewa ba a aiki da hadisi idan ya zo ta hanya ɗaya daga cikin addinin su akwai ƙareta haka wa kana fi majlisihi inda babu sufi falamma qara'ana alaihi ja'ala yahtaju bi iqali suka je sai karanta mashi bayanan Imam Shafi'i game da tabbatar da cewa ana hujja da hadisi riwayar mutum daya shi kuma sai fara kawo maganganu irin nasu na mu'tazila irin nasu na yuna dan warware maganar Shafi'i da ya gama gaba daya suka ce fakatabna ma qala sai muka rubuta bayanan shi wadhabna bihi ila Shafi'i mu kuma gon Shafi'i muka ce alaka ta kaji kaji kaji fa naqadahu shafi'i ya warware wannan magana ɗaya bayan daya wa takallama bi ibtali ya bayyana yadda za a rusa magana thumma katabnahu suka ƙara rubuta wannan bayanai ina bihi ila ibn ulayya muka dawo da ibn ulayya fana naqalahu shi ma sai ƙara fito da maganganu irin nasu na yan bidi'a yana warware hujojinta thumma ina bihi ila shafi'i suka ce muka ƙara wa shafi'i da wannan batu faƙala inna ibn ulayya dalun yace to wannan dai kowaye shi to batacce ne kad jalasa babu dawali yudillun nas ya zauna ne a wannan kujera a wannan kofar masallaci yana batar da mutane kenan duk wanda kaje yana cewa ba a aiki da hadisi saboda riwayar mutum ɗaya ne to wannan shine hukuncin shi sunan shi dalun batacce qultu kana ibrahimu min kibaril jami'a zabi yace dama ibrahimu dan ulayya babban malamin jahamawa ne wa abubu isma'ilu shekul muhaddithina imamu yace baban shi kuma shi ibrahimu din baban shi dan ulayya din sunan uwarsa ne baban shi mai suna isma'ilu wanda an gabatar da gama shi a can yace wannan kuma malamin malaman hadisi ne limami ne ma ashbaha al-layl bil barihaki kaji ɗaɓatacce ɗan dan uban kuma babban malamin hadisi malamin malaman hadisi ya ce wa abuhu isma'ilu shekul mu'tazila imamu Allah ya gafarta mala albani muhammad awal adam malamin ne kullum yakan ce mana ku yi kokari ku karanta littafin sirru alamin nubara Don zai kwantar maka da hankali kuma mafiyar rigigimu zai koya maka tarbiyya akai da ake mu'amalantar matsaloli za kuma kaga cewa duk wata fitina da ka gani a zamanin nan to an taba yin irinta ne irin wannan misalin المزني سمعت الشافعي يقول من تعلم القرآن عظمت قيمته ما yake cewa duk wanda ya karanta alqur'ani ya iya alqur'ani zaka ga zai yi daraja idan mutane wa man takallama fil fiqh nama qadaru wanda yake malamin fiqh yana samun ɗaukaka da daraja saboda shine bada fatawa shine alqali shine komai a cikin al'umma wa man kataba al haditha qawiyat hujjatuhu wanda ko ya rubuta ilimi na hadisi da za ga ya da karfin hujja wa man nazara fil lughati raqqa tab'uhu wanda kuma ya zama ƙwararre a harshe to zaka ga yana da saukin mu'amala wa man nazara fil hisabi jazala ra'ayu wanda ya koyi lissafi ilimi na mathematics zaka ga yayi zurfin tunani zaka ga ya ƙware wajen iya tsara abubuwa wa man lam yasun nafsahu lam yanfa'ahu ilmu wanda duk ya ilimi amma yake tsayawa ya kare mutuncin kanshi ga ilimin shi ba zai amfani ma'ana wannan magana ce take nuni zuwa ga gogewa a rayuwa in ka kalla kuma za ka ga haka take gwargwadon ilimin da kai gwargwadon irin kimar da za ka samu a cikin mutane da kuma gwargwadon irin tunanin da za ka kasance da shi malam ya ci gaba da cewa ibrahimu ah, akhbarana ibrahim ibn ali al-abid في كتابه قال أخبرنا زكريا العلبي وجماعة قالوا حدثنا عبد الأول بن عيسى قال أخبرنا شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي قال أفادني يعقوب وكتبته من خطه قال أخبرنا أبو علي الخالدي قال سمعت محمد بن الحسين الزعفراني آه الزعفراني قال سمعت عثمان بن سعيد بن بشار الألماطي qala sami'tu al-muzanni yaqulu muzanni yace kuntu anzuru fil kalam qabla an yaqdama ash-shafi'i da na kasance ina karanta ilmul kalam kafin shafi'i ya zo garin mu kasar misr ke yace falamma qadima ataituhu fasaltuhu an mas'alatin min al-kalam yayin da shafi'i ya zo sai na je na tambaye shi akan wata qadiyya ta shafi ilmul kalam al-wujud wal qidam fa qala li sai ce da ni atadri aina anta ka san a ina kake qultu na'am ce na sani fi masjidi fustat ai muna masallacin fustat ne a kasar misra qala sai ce a ba ka nake ne ba an tafi tara kana bakin ainihin wato gaba ne taran sunan wata eh, abin nan ne wani tsibiri ne a cikin kogin eh, bahar kulzu kamar yana so ce ne kana cikin halaka قال عثمان wa Taran في fi bahr عثمان يتي abin da abinda yake nufi da Taran shine wani wuri ne a cikin bahr kulzum. A lafazin kulzum haka ake karanta shi sunan kogi ne yanzu shi ake ce ma al-bahr mutawa, abyad al ahmar amin kogin Maliya Red Sea shi ake ce ma A asalin kalmar al tana nufin sarƙaƙiya ko lungu wanda da sunan wani gari ne da yake bakin gabar tekun yanzu garin ya ɗashe babu shi tun karni na hudu na hijiriya daga baya kuma aka wani sabon gari a burbushinsa shi ake ce ma suwais inda ake da wani kogi yanzu mai suna kanatu suwais suwais canal wanda teku ne aka jata irin ja da ake mata na artificial irin abin da ake so a yi a nan najeriya aka ja teku zuwa bakin garin a ƙasar Misira ta yanzu da ya ce mashi kana bakin wajen kana cikin teku ne ma'ana ka daga kaɓata gina la ta kadu taslimu minu safina wanda wuri ne wanda da wuya a samu wani jirgin ruwa ya wuce lafiya sun ma'alƙa alayya mas'alatan firfiƙi fa a jabtu sannan sai shafi iya tambayi wata matsala a fiƙi na shi amsa fa a da khala shay'an afsada jawabi da na amsa sai ya ce to in aka ce kaza kuma ba sai na kasa bada amsa fa ajabtu bi ghairi zalika na canza amsa fa adkhala shay'an afsada jawabi ya ƙara ɓata amsatawa fa ja'altu kullama ajabtu bi shay'in afsadahu duk sanda na bada amsa sai ce ba haka bane ya nuna mun wani wajihi da ta'awili wanda ba haka bane sun makala lisanin sai ce hadal fiqhu alladhi fihi alkitabu was sunna wa aqawilun nas yace kaga wannan fiqhu kenan wanda akwai qur'ani akwai hadisi akwai maganganun malamai yadkhuluhu mithlu hadha idan ka shigar da zance irin wannan a cikinsa sai a rasa kanshi fiqhu ma nan, fa kayfa kalamu fi rabbil alamin to ya zaka kace zaka dinga magana akan Allah subhanahu wata'ala allazi fihi az-zalalu kathirun wanda zamiya tana iya zuwa mutane tsayawa game da shi fataraktul kalama wa aqbaltu ala al-fiqh yace daga nan sai na bar ilimin al-wujud na kama fiqh وروى عبد الله بن أحمد عن أبيه قال كان الشافعي إذا ثبت عندك الخبر قلده شافعي كسنتي إن دي حديث يتبت أو جنش سيبوا أنه حديث وخير خصلة فيه آه كانت فيه لم يكن يشتهي الكلام وإنما همته الفكر yace abu mafi kyau game da shafi'i shine babu ruwan shi da ilmul kalam ya fi ganewa fiqh zakariya saji yace سميت محمد بن إسماعيل سميت حسين بن علي الكرابيسي يقول شهيد الشافعي دخل عليه بشر المريسي يتي ناغا شافعي بشر بن غياس المريسي يشغو ورنسا wannan ƙwararren dan bid'an asali a marisi da ana karanta shi da marisi kuma ana karantawa da marisi saboda sunan garin su shine marisa wanda kamar yadda ainihin wato malam kazwini ya faɗa a cikin littafin shi mai suna atharul biladi wa akhbarul ibadi yace ana karanta shi da marisa wani ɗan ƙauye ne a gefen ƙasar misra a abin nan shi kuma ya hamu yace ya ce ana karanta ne da marisa mimun da fataha da ra'un da shadda da kasara marisa kaga a bisa ɗayan biyu ana iya cewa almarisi ko almarisi wannan shine asalin wanda ya kawo magana akan khalqul qur'an ya kafa hujja da wata hujja mai rauni cewa wai ai Allah ya ce Allahu khaliqu kulli shay da haka qur'ani ko dai a ce shay'un ne ko a ce ba shay'un ba yace in ka ce ba shay'un bane ka yarda da haka dole a ce shay'un ne to kuma Allah ya ce Allahu khaliqu kulli shay shine asalin hujja shi sai daga baya aka ta samu wasu wujoji ana ta samu wa irin karatu yadda dariƙa ne bayan an kafa abu ana yin addini da shi idan aka ce ba kyau to sai a tafi neman hujja kaga ake haka ake salatul fati haka ake maulidi haka ake wa zikirin juma'a na yin dariƙa da wazifa da lazimi duka sai da ana ta yi da wasu ka zo suka ce ba kyau to sai a ce bari a neman hujja to ba za a samu ba sai dai shubha ina fata mun gane wannan to haka suka dinga yi suka dinga nemo hujjoji suna kafa wannan abu wannan dan bid'a yazo gun imamu Shafi'i fa qala li Bishr Shafi'i yace masa akhbirni amma tad'u ilayhi ga ya mun wannan abin da kake kira zuwa gare shi a kitabun natiqun shin qur'ani ne yace haka wa fardun muftaradun farilla ce a cikin addini wa sunnatun qa'ima shin akwai sunna ne hadisi ya tabbatar da cewa qur'ani wai halitta ne wajadta an salafil bahtha fihi wa su'ala ka samu daga sahabbai suna yin irin wannan tattaunawa qala bishrun bishru yace la babu qur'ani babu sunna ba magana sana illa annahu la yasuna khilafu ce amma dai dole ne sai dai mu mu ci haka ba za mu faɗa wani ba aka san haka jama'a ku duba ga wannan ita ce tsarin asalin yan bid'a za su ce babu qur'ani qarara sun ji babu hadisi amma dole a yi tawili don a faɗa haka e sai a ce ai magabata ba su fahimci wannan bane su su ne yanzu suka fahimta ba ka ɗaya rubuce ke faɗa ba ba ka dakta ahmad gumi ke faɗa ba duk irin wani maganin suke jama'a sai a ce ai ai ba zai yiwu a faɗa ƙarar yadda ƙur'ani ya faɗa ba sai an yi ta'awili sai an nemi wata mashiga ko sai an gayyato maganganu daga gul likitoci da masu majazi da waɗanda ake ganin su wai waliyai ko shegunnai da waɗanda suke da ta'awili ko suke da ilimin haƙiƙa, amma ƙur'ani dai babu ƙarara za su ce maka sun da babu ƙur'ani ƙarara sunna babu ta ƙarara babu wani daga cikin salaf sabai da ta faɗa irin magana to duk addinin da za a gina maka jama'a ka ji babu ƙur'ani babu sunna babu maganar salaf to kai watsi da shi wannan shine zaman lafiya ka rike wanda Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka faɗa Qur'ani da sunna kenan ka rike fahimtar da sahabbai suka rayu suka yi addini akan ta inda ya gamshe su akan addini to Allah ya da irin addinin su kai fatan duk da ba za ka iya kamo su ba ka bi tafarkin su insha Allah ka tsira faqala shafi'i shafi'i yake cewa aqarrarta bi nafsika ala al-khata'i kai da kanka ka tabbatar da kuskure kake da shi fa aina anta anil kalami fil fiqh wal akhbar dan menene ba za ka je kai ta magana akan hadisi da fiqh ba wali kan nasu wa tatruka hada in kana haka sai mutane su goyi bayanka sai ka bar wannan abin da kake ma'ana ka je kai abin da kowa ya san ga yadda yake ka je kai abin da ka iya dan me ba za ka koma sana'ar da ka iya ba in baka iya karatu irin na annabar sabai ba idan kana jin nauyin a tsaya inda annabar sabai suka tsaya to ka ka shiga soja ko aikin dan sanda ko ka je ka zama lauya ko bakanike ka kama tukin mota ko ka ka dinga mata tiyata a asibiti ka daije ne muka nema aikin da zaka yi ka daina harka ilimi ina fata mun gane wannan qala yace lana nahmatu fi to ai muna da kwadayin abin muna so a yi da mu to za a yi da ku bayan bayan na da bursa bai kuke ba falamma kharaja bishr da bishir ya fita kala shafi shafi ke cewa la yuflihu wannan ba zai tsira ba wannan halakakke ne jama'a duk wanda ka ji shi da irin wannan ɗabi'a wallahi halakakke ne Allah ya tsare malam ya ci gaba da cewa salihun qala salihu salihun salihu jazara daga salih ibnu muhammad ibnu amr ibn habib uh, al-asadi kenan wanda yake musharaka bi da al-jazara kalmar jazara ba ta da wata ma'ana tabbatacciya an ce kamar da aka ba da labari ya yi littin makaranta ne sai bai tara an wuce wani hadisi da aka ce aisha ta kasance tana yi tana yi kanta tofi minal khazara daga ciwon gadon baya in tana jin ciwon baya takan yi tofi takan yi wa kanta rukuya Ba ga rubutun hadisi a irin da babu dugo ba wasu ka kaga lafazin alhazara da jazara da ɗaya ne kamar da aka samu ne karanta ya aba umair ma za fa'alan nughayyir sai karanta da ma za fa'alan ba'iyyir aka yi ta mashi dariya makaranta ɗalibin suna da irin wannan izgirin haka wancan alhayyatu sauda'u ya karanta da alhabbatu sauda lokacin ana samun ire-iren waɗannan tashifi kenan da sai ya ce malamin algata malam hadisul khazara hadisin da na gani yana magana akan khazara me yake ne me ko ya khazaran sai ce hadisul jazara sai da aka tantsire da dariya shikenan sai suna ya bi shi hayi zama malami babban malami shine ake ce mushi salihun jazara kaga hayi da akwai wani biya a cikin yara wani zai wani shirme tun a firamare sai wannan sunan ya bi shi har ya rayuwarsa ko tsamin bakin da yake bai faɗan wata kalma ko wata ainihin latifa ta faru da shi shikenan sai suna ya bi shi kowa zai iya tana irin misali wannan a rayuwa ne ake ce mashi salihu ne jazara sunan shi salihu ibn muhammad ibn amur ibn habib al-asadi babban malami ne daga cikin malaman hadisi a zamanin da ya rayu ya rasu kara shekara 293 al-imam al ne saburi ya mushi tarjama mai tsawo sosai a cikin littafin tarihu na isabur da al'imamu al-hafiz al-khatib al bagdadi da kuma al'imamu babi a cikin siru a alami annubala ya zauna garin garin bukhara garin imamu bukhari ya yi karantawa sosai a wurin mutum ne da ya shahara da wasa da raha har wani lokaci yakan wuce makaɗi da rawa wajen raha da wasa Allah ubangiji ya gafarta mai shi ne ya ce sami'tu rabi'a ya kulu qala shafii ya rabi' iqbal minni thalasa ce rabi'u ka amshi nasiha guda uku daga gare ni ta ɗaya la takhudanna fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam karka wuce maka idarawa wajen yin magana akan sahabbai kaka zama dan shi'a fa inna khasmaka annabi sallallahu alaihi wasallam bar in kai zagi sahabbai abokin husumarka ranar alkiyama shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma sallakin sahabbai ku ji wannan yace wala tashtagil bil kalam karka shagaltu da falsafa ilmul wujud kalam na alwujud wal qidam wal fa inni qad talatu ala ah, min kalami ahli min ahli kalami ala ta'til yace naga waɗannan mutanen ba su da abin yi in banda kokarin kore sufofin Allah da kalal muzani muzani yace magana ta uku shine wala tashtagil bin nujumi kar ka shagaltu da ilimin nujum wato ilimi na sanin taurari na bokanci al-asam samitu rabi'a samitu shafi yaqulu وددت Nasa, الناس تعلموا هذا Ilma. ya'ani kutubahu ala alla yunsaba ilayya minhu shay'un yace na so a ce mutane su koyi duk karatun da na koyar ba tare da an ce karatun nawa bane as-saji haddathana ibrahim ibn ziyad al uh, al-ubli qala sami'tu al-buwayti yaqul sa'altu ash-shafi'i usalli khalfa ar-rafidi alaga tamalan nayi sallah a bayan dan shi'a mai zakin sahabi qala la tusalli khalfa ar-rafidi shafi ya ce karkai sallah a bayan ɗan a mai zagin sahabi walal ƙadari kada kai sallah a bayan ba walal murji kada kai sallah a bayan ba murji ba ƙaddare shine mai cewa ba ruwan Allah da da abin da mutane suke da ƙarfin tsiya suke sun fi ƙarfin Allah ne murji shi kuma shine mai sassauci mai sassauci ya ga cewa ma duk laifin da ake ma babu komai Allah ne ai ya kaddara qultu sifhum lana sai ce Allah ga ta malam ka ba mu bayanin suwaye waɗannan masu sunayen da ka faɗa Ƙala man ƙala imanu qawlun wanda da ce imani faɗe ne kawai da baka banda aiki fahuwa Murji ya ce wannan murji'i ne wa man qala inna ababakar wa umar da imamai imamaini wanda da ce abubakar da umar ba shugabanni ne a cikin musulunci ba fahuwa huwa rafidiyun wannan dan shi'a ne irin wannan iro namu nan ba zagen nan nazariya wa man ja'alal mashi'ata ila nafsi wanda ya ce da ƙarfin kanshi yake tsara abubuwansa ba Allah ke tsara mashi ba ya ce fa ƙadari wannan ba kadari qala aliyun ibn muhammadin ibnu abalin alqadi haddathana abu yahya zakariya saji qala haddathana almuzani qala ƙultu in kana ahadun yukhriju ma fi dhamiri wa ma ta'allaka bihi khatir yake muna tsallake ne wasu mun ganin ga maimaici ne bar mu tsallaka inda yake cewa an shafi kala ma ka bara ni adun alal haƙi wa ba a illa saqata min aini ce, babu mutumin da zai muni girman kai akan gaskiya sai ya zama girman shi ya zube a idon. wala qabilahu illa hibtuhu wanda kuma di ya shi gaskiya sai mana ya muni kwarjini wa ataqattu ta, sai kuma ina ƙaunas. wannan shi ne tsarin musulunci da ba. duk wanda yake wa gaskiya girman kai to ba shi da wani girma wanda kuma da yake karban gaskiya to shine mai girma kuma shine abin a girma ba. kuma ka kudirce kaunarsa wa abdullahi ibn ahmad ibn sami'tu abi yaqulu shafii antum a'lamu bil akhbari sahih minna shafi'i yace da imamu ahmad ya kai ahmad kun fi mu sanin hadisai ingantattu fa idza kana khabarun sahihun fa a'limni hatta adhhaba ilayhi da zaran an samu hadisi ingantacce ka gaya mun dan ne aiki da shi kufiyan kana aw basariyan aw shamiyan wannan hadisin na kufa ne ko na basara ko na ƙasar sham ma'ana ba sai ba dole sai na madina ba wa qala harmala harmala ibn yahya ibnu abdullah al-misri wanda yana daga cikin rijalus sahih muslim eh, ya rasu ijal shekara 243 yace qala shafii kullu ma qultuhu fa kana min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khilafu qawli mimma sahha fa huwa aula yace duk abin da na faɗa ni shafi'i kaji asalin ɗaliban maliku jama'a yace duk abin da na faɗa sai aka samu wata magana daga manzon Allah ta saba wa tawa to ta annabi za a dauka wala tukallibuni kar ku biye muna aka abin da saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a kun ji maganar malaman kwarai kenan ba wai a ce a ko da an ga magana annabi ba za a bi ta ba sai in maliku ya goyi bayanta wannan magana ce ta ainihin yan bid'a jama'a ba ta musulman kwarai ba ce qala al-humaydi rawa yawman hadithan fa qult humaydi yake cewa wata rana shafi'i ya ruwaito wani hadisi a majalisarsa sai na ce a ta hudu bihi algata da yanzu kai sai ka aiki da wani hadisi. faƙala sai ce ra'aita ni kharastu min kanisa ka gani na fito daga coci ne au alayya zunaru ko kuma ka gani da janjami ne irin waɗanda wanda ainihin za ka ga ana ɗaura waɗannan a kwakwaso irin na yadda rika kadiriya asali masu ɗaura shi su ne yahudawa mutum ya ɗaura wani abu a kwankwason shi ƙaton bel haka ne zinnarun janjami ce irin da ga matan ƙauye suna yi Ya ce kaga na janjami ne ko kuma kaga daga coci ne da cross hatta idan sami ito an rasulullah sallallahu ya sami hadisan la aqulu bi ballantana a ce na ji hadisa manzan Allah ba na aiki da shi ma'ana suwaye iya san ba sa aiki da hadisi mutanen coci da yahudawa amma ba a san musulmi da kin aiki da hadisi ba sai dai sun dauki tafarkin yahudawa da yan coci ina fata jama'a mun gane wannan qala rabi'u wa sami'tu yaqulu ayyu sama'in tudhilluni wa ayyu ardin tuqilluni idza ra'aytu ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadithan falam aqul bihi yace ina zan shiga in tsira a duniyar nan wata sama da wata ƙasa ce za su ɓoye ni in aka ce ga magana manzo Allah na ce bana yaki da ita wa qala abu thawrin sami'tu yaqulu kullu hadithin anin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa huwa qawli wa in lam tasma'uhu minni duk wani hadisi daga manzan Allah shi ne mazhabata ko da ba ku taɓa jin shi daga bakina ba an muhammad ibn bishirin al'akari yi kala uh, wa gairuhu haddasanar rabi'u ibn sulaimana kala kana shafi'i kad al laila shafi'i ya raba dare gida uku fasulusul awwal yaktub daga farkon dare zuwa ɗaya bisa uku zai yi rubuce-rubucen shi wasani yusalli a tsakiyar dare kuma zai yi sallah wasalisu ya namu sannan sai ya bace qult rabi yace af'aluhu thalasa ibadatun bin niyya duka waɗannan ayyuka ne idan kai niyyar ibada ayyuka ne na ibada an kai niyya mai kyau qala zakariya saji haddathana muhammad ibn isma'ila qala haddathani husayn al-karabisi bittu ma ash-shafi'i layla yace na kwana a gun shafi'i wani dare fa kana yusalli nahwa thuluthul layl sai ya salla kusan ɗaya bisa ukun dare fama ra'aituhu yazidu ala 50 aya baya karawa akan aya 50 a cikin raka'a fa idza akthara imma ya yawaita fa mi'ata aya sai aya 100 wa kana la yamurru bi ayati rahmatin illa sa'ala Allah baya wuce aya da take bayani akan rahma sai ya roki Allah ya bashi rahma wala bi ayati azabin illa ta'awwada baya wucewa ta aya azaba sai ya roki Allah ya tsare shi ka annama jumi'a lahur raja'u war rahaba jami'a kama ka ce Allah ya hada mushi gabaki daya wato arraja'u fata nagari da fatan rahama Allah war rahaba da kuma tsoron Allah kama ka ce gaba daya an hada mai su أبو أورت الإسفرايني حدثنا الربيع سمعت شافعي يقول ما سمعت منذ ستة sana, ma ما ما شبعت منذ ستة sana illa marra مرة فأدخلت يدي faƙayyatu ya ce ban taɓa cin abinci na cika ciki na ba sai su ɗaya tun shekara goma sha shida kuma ko da na yi haka ɗin ya ce sai da na sa hamna a cikin baki na na ƙwaƙaro amai rawa habnu abi hatimin anin rabi'i wa zada li anna shaba'a yuthqilul badana ce saboda ƙoshi yana sa nauyin jiki wa yuqassir qalba yana saka zuciya ta bushe irin mugun ƙoshin nan ka cika cika ci babu masaka dinki wa yuzilul fitna yana kuma lalata basira wa yujlibun nawma yana jawo yawan bacci wa yudifu anil ibada yana kuma saka raunin bauta Allah wannan duka gaskiya ne daga tajriba zaka iya fahimta wannan haka al-imamu ibnu qayyim ya waɗannan bayanai a cikin ainihin tibbun nabawi irin matsalar da yawan cin abinci ke kawo mutum a ce idan ka zauna aka kawo maka abinci sai ka ci ka ci ka ci ka kat kana cewa a ƙaro miya a ƙaro tuwo wani gida ƙaro shinkafan nan sai ka ji babu masaka tsinke to irin wannan yana jan irin wannan matsala na farko yana rage kaifin basira yana sa nauyin jiki yana kashe zuciya kuma daga nan ba da ka iya sai dai bacci da ka sai ka ci daidai gwargwado wanda zai iya tsaye da bayanka ko ba zai hana ka yin ayyukan da ya kamata ka yi kalla ka gani ko da da rana tsaka ne a cikin wurin sana'arka sawa'un kai tela ne ko direba ko ma'aikacin ofis ma ka je break ka ci abinci ya maka yawa da ka dawo me za ka yi hamma kai za ka dinga yi kana kana juye-juye shi kenan sai bacci ina fata mun gane wannan wa qala amru ibn sawadin qala shafi kana shafi'i askhan nas ala dinari wa dirhami wa ta'ami shafi ya kasance ya fi kowa kyautar dukiya da abinci fa qala li shafi aflastu min dahari salasa iflasati yace so uku ina talaucewa inji shafi'i saboda tsaba kyauta fa kuntu abiu qalili wa kathiri hatta huli huli binti wa zawjati yace sai na dinga sai da komai da nake da shi har kayan kwalliyan matata da yata sai da nasiyar walam urahin qattu ba tare da nayi ainihin murahana nayi na bada jingira wa qala rabi'u kana shafi'i marran bil ina fasaqata sutu sautu wata ran shafi zai wuce akan dokinsa ya wuce wasu masu gyaran takalma sai abin dukan dokin sai ya fadi tsumakiyarsa fa saba gulamun wa masahu bi kummihi sai wani yaro ya dauki bulala ya goge ta da hannun rigarsa wala walahu sai ya mika masa faqahu sab'ata dananir sai ya bashi kuma a ce ya bashi bakwai wani bakwai dinari daya kusa 40,000 yanzu ya bashi kuma a ce ya bashi kwata miliyan misali ya bashi dubu ɗari biyu ko da hamsin saboda kawai mai kuma shi bulala ka ji kyautar malaman ƙwarai kenan ko wa rabi'u rabi'u yake cewa ta zawajtu na yi aure fasa alalin shafi'i kam a su ha shafi'i ya ce mini sadakin nawa ka bata ce nace na dinara na bata dinari talatin. jantu min ha, sitta yanzu na bata dinari shida ana ashirin da 24 kenan ko fa atani arba'atan shirin 20 dinara sai ya bashi sauran ya ce gashi ka ka kai musu ya bashi gaba ɗaya kuma ɗalibin shi bai ce ya kawo mai kuɗin laraba ba abu farin turmini tirmidhi sami'tu rabi a kala kana shafi shafi'i hilba wasiru shafi ya kasance yana da ciwon basir basir ya kama shi mai tsoro wa kanat lahu libdatun mahshuwa yana da wani filo wanda aka cika shi da soso bi hulbatin bi hulbatin yajlisu alaiha a wata farfajiya inda yake zama fa idza rakiba in zai hawa abun hawa akhastu tilka libda sai na dauko wannan filo wa mashaitu khalfahu ina tafiya tare da shi fa nawalahu insanu Ruku'atan, sai wani mutum ya kawo shi wata takarda ya kulu fiya yana cewa innani baqalu alaga tamalan ni ina aikin kayan gwari ina sai da kayan alayyahu da makamantansu ra'asu mali dirham yace gaba ɗaya jari na wasu yan kuɗi ne kaɗan waƙar ta kuma sai na je na yi aure fa inni ka taimaka ma alaga ta fa kala ya rabi sai ya da rabi a tsayi 30 dinara wa adirni inda ka bashi dinari talatin kama ce ka bashi dubu kuma ka ce don Allah ya haƙuri da kuma zare shi dubu biyar fa qultu aslahaka Allah sai nace haba alaga ta inna hadha yakfihi asharatu dirahim wannan ai dubu biyar ma ko dubu sha biyar ai ta ishe shi irin irin yan ban na iya nan go an ce a bashi rabin miliyan sai ci haba algata malam wannan talaka an bashi rabin miliyan bai ita a bashi dubu ashirin kawai je ci gaba da sana'a fa qala wayhak ce ba na san irin wannan magana wa ma yasna'u bi 30 me da dubu goma a fi hadha am fi kaza ya uddu ma yusna'u fi jihadihi da me zai yi yace ce fa ne wa amarya ko ko ya koma ya gyara teburinsa na ce maka ba shi rabin kawai ka ba shi shafi yana da kyauta jama'a sosai ina ba ta mun gane wannan ba irin malaman yanzu ba ne ya ibn abi hatim bin akhbaran abdurrahman bin ibrahima qala hadathana muhammad bin rawhin qala hadathana zubair bin sulaiman al-qurashi an shafi'i qala kharaja har thamatu salama amir al-mu'minina harun har sama ibnu a'ayun ɗaya daga cikin kwamandoji da gwamnonin harunar rashid kenan wanda ya mutu ne daga baya a gidan yari al'amari ya rikice mashi a kama shi a kulle shi ya rasu shekata 182 zamanin ainihin wato ma'amun kenan an ce wani wani abin nan wani eh, kabal kenan za a ce ku yaran gidan ma'amun alfadlu sahad su ne suka je suka kashe shi ba tare da sanin sarkin ba yan ku kubanin sarkin to sai yazo ya ce ma shafi'i amirul mu'minin haruna yana gaishe ka wa qala qad amara laka bi khamsati alafi dinari ya kuma ce a baka dinari dubu biyar qala fa hamala ilayhi almal aka ɗauki dukiyar gaba ɗaya aka kawo ma shafi'i fada abi hajjali sai sai aka kira mushi wanzan fa akhadha sha'ara wanzamun ya mushi aski fa aqahu 50 dinar. sai ba shi kama a ce ya ba shi dubu ɗari biyu ko dubu ɗari uku makamacin haka kuɗi da yawa jama'a sun ma'akada riƙa'an fasarra suraran sai ya ɗauki kuma wani ƙyalle ya tsatsaga shi ƙanana kamar hankici hankici haka wafar raƙaha ya dinga ɗiban kuɗin yana ɗiba yana ƙullewa a cikin kowane ɓangaren ƙyalle yana ta ƙullewa ƙulli ƙulli wafar raƙaha fil ƙurashiyina allazi na hun bil hadar dukkanin dangin shi da suke wurin ya dinga danƙawa kowa yana basu hatta ma raja'a ila baitihi illa bi aqalla min 100 dinar daga majalisar shi dinnan nan bai dawo gida ba sai da ƙasa da dinari 100 kuma ce aka maka miliyan 50 ko miliyan 20 sai ka zo majalisar nan namu na talakawa kai tarabawa kai tarabawa kafin ka tashi sai da masora 30 ko ƙasa da haka shi kada zaka shiga da shi gida shine rabanka wannan sai dai sa bakar gumugo Allah ya gafarta musu محمد بن بشير الأكري قال سمعت الربيع قال أخبرني الحميدي قال قدم الشافعي صنعاء فضربت له خيمة ومعه عشرة آلاف قاسنا دي لاباري دو أنا لابارين كيو تشيني بل مسألة سزوا أينهم واتو وتمغنكما قال أبو علي ابن حمكان حدثني أبو إسحاق المزكي قال حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا الربيع قال أصحاب مالك كانوا يفخرون ɗaliban maliku sun kasance suna cika baki faya ƙulna suna cewa innahu ya haduru majalisa malikin na hawan min sittina mu'ammaman suna cewa masu zuwa makarantar maliku manyan ɗalibai masu rawani wanda sai ka isa sannan za ka yi rawani sun kai mutum sittin wallahi ya ce na rantsi da Allah in ji rabi'u laƙad addattu fi majalisar shafi salasami'ati mu'ammamin a makarantar shafi'i na kirga mutum 300 masu rawani siwa man shadda an ne banda kirgan da ya bace muni haka ya ce in ji shi saboda makarantar shafi'i tana cika kwarai da gaske sai ce balagana anil kudaimi قال حدثنا الأسمعي قال سمعت الشافعي يقول amma ya alamu, wa amma la ya alamu, ya ce shi malami akan tambaye shi game da abin da ya sani da ma wanda bai sani ba fayuthbitu ma ya'lamu sai ya tabbatar da abin da ya sani wa ya ta'allamu ma la ya'lamu abin da bai sani ba sai ya je ya koya idan aka tambaye kana malami abin da baka sani ba sai ka ce ban sani ba sai ka je ka koya wal jahilu shi ko jahili yaghdabu min at-ta'allum yana jin kyamar koya da haka da zaran an tambayi mutum abin da bai sani ba kaje yana fada to jahili ne kenan wa ya anafu minat ta'alimi yana kuma gudu daga makaranta baya son ya koya gani yake kamar ya iya komai ya san komai ya iya komai wa muhammad ibn haruna lam yace rawa ja'far ibn ibn akhi abi thawr al-kalbi an ammihi qala kataba abdurrahman ibn mahdi ila ash iwa wa huwa an yaga alahu kitaban fihi ma'anin qur'an abdurrahman ibn mahdi ya aika wa da shafi'i sako shafi'i yana matashinsa cewa ya bashi rubutu akan ma'anonin alqur'ani wa yajma'u qabul al-akhbari da kuma yadda ake bin ƙa'idan karban hadisi wa hujjatar ijma'i da hujjoji akan ijma'i wa bayanan nasikh wal mansukh da bayani akan nasikh wal mansukh fa wada lahu kitabar risala sai mushi littafin ar-risala sai dai wannan ba shine a risala ta shafi'i mujalladi biyar ba wannan wani littafi ne da ya shi tun farkon rayuwarsa ya bace ba a same shi ba wa qala muhammad bin Haruna na zanji qala haddathana abdullah ibn ahmada qultu li abi ayyu rajulin kana shafi'i fa inni sami'tuka tukthiru min ad-du'a lahu aka ce imam ahmad ibn hanbal wai shafi'i idan nan wani irin mutum ne kana yawaita cewa Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta mishi qala ya bunayya yace ya kai dana kana kashamsi da duniya shafi'i kamar rana ce ta haska ga duniya fa in wa kal afiyati lin kamar matsayin lafiya da muhimmanci ta ga mutane fa hal li min khalafin min huma iwad kana ganin lafiya ga mutane da rana ga duniya akwai wani abu da zai ɗauki matsayinsu babu shakka babu malam yace qala ahmad ibn hanbal bin turkin. anhu inna allaha yuqayyidu lin-nasi fi ra'si kulli mi'atin man yu'allimuhum sunana wa yanfi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yace ainihin wato daga Ahmad dan Hanbali yace Allah subhanahu wata'ala cikin hikimarsa a ƙarshen kowace ƙarni yana tada wani mutum da zai koya mutane sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya kore ƙarya daga barin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala Ahmad yace فنظرنا فإذا في رأس المئة Umar بن Abdul aziz da muka bincika sai muka ga a ɗari ta farko to umar ɗan aziz ne ya wannan aikin wafi ra'asil mi'ataini a shafi'i a ɗari ta biyu kuma shafi'i ne rahimahullahu wannan ƙadiyya ce jama'a a cikin ilimi asali hadithi ne wanda al'imamu abu dawuda da al'imamu hakimun saburi da limamul baihaqi a cikin kitabul ma'arifa ma'arifatu was sunan ba cikin sunan ɗinsa ba suka ruwaito shi a shekul albani muhammad nasiruddin ya inganta hadisin nan a cikin littafin sahiha lamba ta 599 cewa manzala sallallahu alaihi yana cewa inna allaha yab'athu li hadhihi al-ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha Allah yana tada mutum a saman kowace shekara ɗari Allah yana tada mutumin da zai zo ya sabunta wa musulmi addininsu wani hadisi ya tabbatacce jama'a da aka duba sai aka ga a shekara ɗari ta farkon musulunci sarkin musulmi umar ɗan abdulaziz wanda ya rasu ya da shekara ɗari da ɗaya to shi ne yawan na aiki sai kuma shafi'i a cikin mi'a ta biyu dan mun ji cewa ya rasu shekara ta ɗari 200 ne da hudu kaga shine karshen mi'a ta biyu kenan akwai al-imamu al-imamu as-suyuti abdurrahman as-suyuti rahimahullah yayi wata waka ta musamman akan wannan ainihin qadiya inda ya lissafa malamai wanda a ganin shi sune suke da wannan martaba duk da yake malamai daga baya a wannan zamanin sun mishi naƙadi kasancewa na ɗaya ya yi abin da za a kira da suna san kai domin duk malaman da ya lissafa malaman maza su ne shafi'iyya sannan kuma a kodan da kwata-kwata ba su cancanci su zama wannan ba don 'yan bidiyar ne ma a gida a cikin waka yana cewa alhamdulillahi da azimil minna almani fadlali ahli sunna thumma salatu wassalamu naltamis ala nabiyyin dinuhu la yandaris laqad ata fi khabarin mushtahid rawahu kullu hafizin mu'tabar haka shafi yake cewa laqad ata fi khabarin mushtahari bi anna rawahu kullu hafizin mu'tabari bi annahu fi ra'si kulli mi'a yab'athu rabbuna li hadhihi al-umma min alaina aliman jaddidu. dinal huda li'annahu mujtahid sai ce fakana kana mi'atil ula umar haja ce yace a wajen dari ta farko shine umar khalifatul adli bi ijma'in waqa wa shafi'i wa shafi'i kana inda thaniya lima lahu min al-ulum as yace a dari ta biyu kuma sai shafi'i wanda yake yana da ilmomi masu yawa wa ibn surayj thalithul a'imma wal ash'ari yu'addahu man amma yace na uku kuma shine ibn surayj shine ahmad ibn surayj al-baghdadi wanda malami ne ba shafi'i ya rasu shekara 306 yace ko dai shi ko kuma abul hasan al-ash'ari shine wal ash'ari yu'addahu man amma wanda ash'ari kuma ya mutu 324 kaga shi ya tafi daga ra'asul mi'adam sai ya ce kuma wal Lani rabi'un aw sahlu aw al khalfa khalfun qad hakaw yace a 404 kuma ko dai Lani, wanda Lani ya rashe ka ta uku bayan hijira ko kuma abu ishaq al-isfirayini dukansu shafi'awa ne abu ishaq ibrahim ibn muhammad al-isfirayini wanda shi kuma shekara ta 408 kaga wancan 403 a sorry 418 yace to a wannan tabaka akwai sabani a cikin su wane ne ba wane ne ba dukansu shafi'awa ne to bakin lani da isfirayini dukansu asha'ira ne a wajen aqida da haka bai a ce sun da addini wal khamisul habru huwa al ghazali al imam abu hamid al ghazali a 500 kenan ghazali ya rasu shekara ta 505 yace wa'addahu ma fihi min jidali shi babu wani jayayya cewa abu hamid al ghazali shaykhul islami abin nan shine mujaddidil qarn yace wasadisu al fakhru al imam ar razi razi haji da irin mutane ne ke kawo fakhdir razi ya da shekara ta ah, 606 yace warafi'i huyu wazi? ko kuma al-imam rafi'i wanda shi kuma ya da shekara ta 623 mi'a ta shida kenan sai al-mi'ar rabi'a as-sabi yake cewa wasabi'ur raqi ila al-maraqi ibnu daqiqin ibnu daqiqin idi bittifaqi wasabi'ur raqi ila al-maraqi ibnu daqiq al-eid bittifaqi al-imam ibnu daqiq al-eid ya rasu ta shekara 702 ne yace wannan babu wani jayayya babban malami ne wasaminu al-habru huwa al-bulqini malamin sibun hajar sirajuddin al-bulqini wanda ya shekara rasu da biyar shine yace a ta takwas wasaminu al-khabaru huwa al-bulqini aw hafiz al-anami zainuddin ko kuma al-imamu zainuddin al-iraqi kenan 806 duk waɗannan shafi'awa ne jama'a yace wa shartu fi zalika an tamdil mi'a wa huwa ala hayatihi bayna al-fi'a yusharu bil ilmi ila maqami wa yansuru sunnata fi kalami wa an yakuna jami'an li kulli fan wa an ya'umma ilmahu ahla zaman wa an yakuna fi hadisin qadruhi min ahli bait wa mustafa wa ta kawo sharuda yace wa kaunuhu faddal huwa al-mashhur kan nadaka al-hadith wal jumhur wa hadhihi tasi'atul mi'ina qad atat wa la yakhlufu ma hadi wa at ce wa qad rajawtu anna lil mujaddid yace yanzu ga 109 ta kusa karewa babu wani malami da ya kai wannan sharaɗa a ce ya san kowane ilimi ya rayu har nan shekarun yana da isnadoji da suka zo ta kan gidan manzo Allah sallallahu ko dangantaka da su kaza kaza kaza sai ya ce wa qad rajawtu ina fata annal mujaddid fiha fa fadlullahi laysa yujhadu yace ba a musun falala Allah ya ji shafi'i ko yace ya ta kawo maganganu siyuti wa qadra jawtu anna lil mujaddidu fiha fa fadlullahi laysa yujhadu wa akhiril mi'ina fi ma ya'ti isa nabiyullahi dhul ayati yace can kuma karshen duniya karshe karshe wanda zai zo da addini shine isa annabin Allah aqidar shafi'ita da isa zai dawo annabi aqidar sudi ko isa zai dawo kukan kuciya din malamu sun ci sai da wannan jama'a ashahid shine jeran giyar malamai da ake ganin su cewa su ne za su zama mujaddidai wannan fasara da sudi yayi fasara shi ce wasu malamai kamar su ainihin mai littafin aunul ma'bud sharhin sunan abi dawud suka ce ba a kamar da shi ma nan ya ishara cewa da yake yi a abin nan wa kaunuhu fardan huwal mashhur shin sai an samu malami kwaya ɗaya ne za a bashi wannan siffa ko ko za a iya samun malamai da yawa su ɗauki wannan siffa a zamani guda babu wani ƙaidi da aka a wasu shekaru da suka biyu bayan an ci gaba da samun malamai irin su Muhammad ibn Ali ash-Shawkani irin su Jamaluddin al-Qasimi da ire-iren su irin su al'albani a wannan zamanin namu da an samu malamai da suka yi ta wannan tajdidin na addinin musulunci to abin da ake ɗauka kawai za a yi musu kyakkyawan zato cewa suna ciki amma ba wai a ce wane wane wane ba amma dai baya ga shi nan da yi akwai wasu da suka lissafa ma kamar ainihin wato ibn hajarin shi ma ya kawo lissafin wasu daga cikin malaman da yake ganin su ne mujaddidai a cikin littafin shi na rakul isar an kudati misir da makamantansu ina fata mun gane wannan wannan dai a takaice game da maganar da yi ne na wannan hadithi da ya kawo imam ahmad ibn hanbal ya fassara shi da cewa wanda ya cinye ko kuma ya zama wato limami na musulunci a karni na biyu shine imam shafi'i rahimahullah saboda kurewar lokaci za mu saurara nan sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya suka muka duba kuma gaba za mu